Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Muhawarar Studio Kalangu. A yau muna ake magana na gidan rediyo sarauniya da ke nan Madawa inda za mu tattaunawa tare da ku a cikin wannan muhawara. Tunatar da ku da cewa mukan zagaya a cikin wannan ƙasa mu ta Nijar domin shirya irin waɗannan muhawarori a yankuna daban-daban na wannan ƙasa tamu. A wannan karo studio Kalangu na gidan rediyo Sarauniya muna fatan kuna dab da akwatunan rediyon ku masu sauraron shirye-shirye daga waɗannan kafafen rediyo da ke hulɗa da studio Kalangu. Kukan samun shirye-shiryen mu kai tsaye a sassa daban-daban na wannan ƙasa tamu guda takwas. Ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan shiri. To madala muhawarar ta yau za ta mai da hankali kan noman albasa wani taimako ne wannan noma na albasa yake kawo wa tattalin arzikin wannan ƙasa tam ta Nijar waɗanna damammaki ne wannan ɓangare na noma ke kawo wa yankin tawa da ma ƙasa baki ɗaya domin tattauna wannan muhawara a nan ɗakin magana na gidan rediyo sarauniya muna tare da malam Idi Sesu jami'in noma wannan yanki na Madawa sannan kuma muna tare da malam umaru shi ma mai dillancin albasa ne sannan kuma muna tare da aminatu ilyasu ita ma mai sarrafa albasa kuma ta kungiyar nan ta mata masu buɗan na kansu sannan kuma ina tare da malam ali duka shi ma mai noman albasa ne a cikin kungiyar nan ta masu noman albasa mai zamani ta da waɗannan mutane baƙi za mu tattauna abin da ya shafi noman albasa wani taimako ne ke kawo ma tattalin arzikin wannan ƙasa ƙasa ta Nijar sannan kuma waɗanne damammaki ne wannan bangare na noman albasa yake kawo wa yankin na tawa. Mu da ku da cewa jihar Madawa na kudu maso yammacin ƙasar Nijar a cikin yankin tawa tana da kuma faɗin murabba'in kilomita kare dubu ɗari hudu da ɗari da hamsin da shida kuma an ƙyasta yawan al'ummata zuwa dubu ɗari hudu da arba'in da uku da ɗari tara da biyu sakamakon ƙididdiga al'ummar da aka yi na shekara ta dubi da goma sha ɗaya wannan al'umma dai na noma da kyau sannan kuma suna kiwo to sai dai wannan al'umma ta fi mai da hankali kan noman albasa tare da wata nau'in albasa wadda an fi sani biyole ta galmi wato wala dalilin wannan launi nata akan bukata ta a dukkan faɗin ƙasashen duniya wanda kowa yake bukatar ya ci wannan albasa ko kuma ya yi amfani da ita ta kuma tana taimakawa wajen tattalin arzikin wannan ƙasa mu ta Nijar inda noman albasa an ka kiyasta shi zuwa ton dubu ɗari biyar a kowace shekara albasa ita ce wadda an kafi bukata ta dalilin daɗin ɗanɗanon nata dalilin kenan da wannan ƙasa mu ta Nijar ta ga ya dace ta buɗe wata tashar yammacin Afirka ta noman albasa a nan madawa domin kula da wannan nau'in albasa na wannan ƙasa mu ta Nijar tare da wannan baƙi na namu za mu tattauna to batun noma albasa da kuma kasuwancin albasa wane taimako ne wannan noma na albasa yake kawo tattalin arziki wannan ƙasa ta ta Nijar sannan da kuma waɗanne damammaki ne na wannan bangare na noma yake kawo ma wannan jiha ta tawa. To ba ta da bata lokaci ba in fara da bakin namu kowane ya gabatar da kansa. Malam sai su bari suma da kai sai ka gabatar da sunanka da matsayinka. Sunana Idi Sesu ni ne mushan gona na kominikin Madawa. Malam ko gabatar gabatar da sunanku da matsayin naku. Umaru na Bilhaki Kubiratin ta biki kuma ni ne a intermediate wanda muke sarrafa sai da albasa. To ma da labarin dawo ga madan Amina madan Aminatu sai ku gabatar da sunanku da aikin naku. Ni ta Aminatu Ilyas Tumfafi ina cikin noman albasa kuma ina cikin sarrafa albasa. To malam Duka sai ku gabatar da kanku da matsayin naku. ani sunana Ali Duka ina manomin albasa a cikin wannan komin ta madawa a karkashin kungiyar mai zamani. To madalla bari in fara da kai malam idi sai su jami'in noma a wannan yanki na madawa. Idan an ka ɗauki wannan jiha ta madawa an yi saninta a game da kasuwancin albasa to wala ko violedo galmi shin me yasa wannan bangare na wannan noma albasa ta wala? To abin da yasa bangare albasa ta wala shine wagga fadama wadda adda kwai ma madawa mai faɗi wadda faɗinta ya kai kilomita ɗari da hamsin in an ka duba kilomita kare ɗari da hamsin. To yanzu shi wannan wuri ƙasa ce wadda ta ka samun shan ruwa ko wace shekara ana samun alaƙu kenan ko wace shekara kwai taki mai zuwa kuma ruwan nan suna kai ruwan ƙasa suna yowa bisa. To wuri ne yadda ya kamata shina iya noman albasa duk abin da albasa ta kaso yanayin shina daidai daga wadda albasa ta kaso shi yasa wannan albasa aka noma ta. Kuma yanzu noman albasan ya zamanto kama uwaye da kakanni yaro cikin noman shi ka tashi har shi shi aihu shi bar kuma ɗiyan shi suna noman albasa kenan mutane sun lakanci noman albasa sosai a nan cikin karkaran madawa suna samun ta noman albasa ma an ka diba abinda suka samu albarka wajen noman albasa ya yi noman damana abinda suka samu tun da da in ka diba albasa garani na akan nomanta wata hudu to yanzu zuwa da gobe mutane sun lakance noman albasa har yanzu ya zama to kai cikin shekara wata hudu ɗaya na Abbas ya noma albasa. Zuwa gaban sun kalakance shi kenan a ma za a barin ta ya zama wata goma sha biyu. To madala malam Idi sai su ina hmm. dawowa gare ka bari in koma wajen malam Ali Duka. E, tambaya da nake so in ma ita ce ya halin noman albasa yake a nan madawa. Na gode eh, Radio Kalangu. Lalle kamar yadda jami'in gona Idi sai su ya faɗi eh, nan ga a ƙasar madawa muna noma noman albasa su uku ga shekara muna noman rani muna noman damana kuma muna noman tsakanin rani da damana kenan eh, noman albasa yana ta da kyau nan cikin kasar mu ta mada an diba ma a cikin kasar ga ta Nijar duk mahiyan albasa da ake noma cikin gunduma mada ne aka yi noma ta cikin kashi ɗari na noma albasa da aka yi na Nijar mada ta kwashe kashi sittin cikin ɗari na noma albasa to kenan kaga eh, wannan noma yana da alfanu ga jama'a mutane suna amfani sosai da sosai in mun ka diba ko eh, kowace shekara akalla manoma ba su samu kuɗi ba za su samu abin da ya kai miliyar takwas zuwa goma mun kyasta shi tunda muna da kwantuwar kwantuwar kinmu ko da yaushe ana lissahin abin da ya ta na albasa eh, za mu dawo kan wannan batu na wannan tasha ko kwantuwar eh, na albasa bari in dawo kan mata madan aminatu idan an ce noma albasa akan danganta da maza kaɗai kawai lalle noma albasa da aka ce ya maza su ɗaya gayi ne ko maza suna noma albasa mace ma ko ba ta lambuna tana kama ma ta silon lambuna amma mu yanzu matsayin mu da mun ka shiga kungiyar gata kwantuwar mm. lalle mata ɗari bisa ɗari muna aikin lambuna na kanmu da kanmu wanda muna ga jagorancin abin wato ina so in gane mada aminatu kamar kuke noman ta kuke kula da ita har dai a kai lokacin girbin ta har a kai a lokacin cirarta ranar cirarta ma muka da kanmu ga zuwa mu yi tsaye mu cince abin mu tun da zamshi ma shina jin kuma ya dauka wani dan albasa amma mace ta iya zuwa ana cira ta cicince albasa ta wadda ta kasu wadda ta yi wa gida ta yi unhani da abi ta gida ta yin wanda ta wadda za a sa cikin buni a sa kuma wadda aka kwashe a ka cikin rudu a sa a kwashe ke a ka cikin rudu a sa lalle mu kamar yanzu noma albasa alhamdulillah cikin muka ci cikin muka sha cikin muka harka iyalin mu da ta dangin mu ba mu shin kuma bisa noma albasa eh to tambayar da nake so in yi muku eh, kuna yin ta a karkashin wata kungiya ko ko kowa ko mace tana da halin ta noma albasan ta yadda take so ina kuke samun kuma wuraren noma albasa to yanzu mu ma kan wai awaye muna samun wuraren mu na gado mu yi aiki to in mun Ka ga sun tsuhar maza ga ɗaukar suhari su yi aikin su na noman albasa amma muna ɗaukar suhari mu yi noma albasa kuma na samun tallahi ga ƙungiyoyi tun da ni dai matsayin ƙungiya ta ina aiki tare da Prodraf ta bani tallahi na iri kayan aiki kuma ta gwada min wada aka aikin shi kai ne aikin ma akwai wanda ya kamata a tahiyar da shi a ci unhwani ne kuma akwai takin da ya kamata ka yi unhwani da shi wanda albasa ka in ka aje ta ba ta lalace ba ta rubewa har tsawon lokacin da za ka za mu dawowa kan waɗannan bangarori na hanyar noma albasa malam Umaru Saidu kuna daga cikin masu dillancin albasa. Ya yanayin kasuwanci ko dillancin albasa yake a wannan lokaci a nan Madawa? Na gode da bisa ga wannan tambayar da kai min ta wajen dillancin albasa. Na'am. Dillancin albasa mun na yi ne bisa ga lokaci akwai lokacin da za a sayar da albasa har ta kai jikka hamsin. Akwai lokacin da za a sayar da albasa. Albasa buhun ne zai kai hamsin koko wani. guda. Na'am. Zai kai haka na akwai lokacin da na shi ƙasa shi ƙasa har bisa ga yanzu lokacin da ake jikka takwas Lagos da yau muke shirya. har yanzu muna son mu koma kuma a yi abin nan ya ƙara don babu kasuwa ta yadda aka kai su. Eh, me yasa wannan farashi na albasa ya dawo akan jika ta takwas a daidai wannan lokaci ko don ta yi yawa ne? Bisa ga ta yi yawa kuma ta inda aka kai ta sai zaman tu ta yi yawa. Ni kan kai na ma na kai ta lokacin na kai ta na ashirin da biyu amma kan da a mai domin sai ya zaman tu har na sha uku an sai domin. To ka ji matsalar da kuma muna son kasuwa ta yi sama ba ta mm. tafiya. Eh? Amma alhamdulillah ko mina na da sun kawo faɗi na gaba bangaren albasa mun yi amfani da ita kwarai alhamdulillah mun ci riba albasa wanda duk kake da wata lura in dai wanga lokacin noma ya kai na albasa don Allah ya yarda a sannu sannu kana wayo to da yake harkar dillancin albasa ne kuke shin wannan aiki naku na zama dillalan albasa ba zai kasance wani cin moriya fiye da su waɗanda suke noma ta to wanda ke noma ta shina samun asara don ka ayi wani da doro ne da eh, kaya eh yanzu har yanzu ana samun matsala mu an matsala mm. yanzu dai wanda ya tafi yi noman albasa mm-hmm. noman nan da yana albasa ya ɗauki a wanda zai ta da mauri shi suhari na haya mm. a wanda zai ta yana da wurin gado ka wanda in yi noman nan har yanzu zai suhari taki wani ba shi na mu da kayan nan muna dillanci mun ce kai mu rike kayan mu dan mu samu amfanin su kai kana nan sai mutum ce shi a bashi buwa sai da rashi ya ya da jiran a bashi to madalla malam Umar dawo gari ka bari in mm. dawo kan jami'in wato noma eh, eh, malam Idi an san da harkar noman albasa a cikin wannan yanki na ma dawa yana da muhimmancin gaske gani yadda duka al'umma maza a cewa suna noma albasa yaya ta yadda taimakon da magabata suke badawa wajen batun gyara wurare da kuma batun shi taki da kuma irin albasa to bisa wannan hanya Nijar dai yanzu an yi tsari tunda matsalar da aka samu babba ta wajen noma albasa taki ne to yanzu akwai kamfani wanda an ka bude wanda aka ce ma kaima su ne ka sai da taki da rahusa tunda shi rawa ka gani gwamnati ta saye shi jaka 27 amma nan manoma ana sai da musu shi eh jaka 13 da rabi to wannan naka wannan farashi yayi daidai koko dai taimako ne ake ma su manoma yayi daidai kwarai hmm. tunda abin da yasa da shi na sha uku nan da shike yan kasuwa yanzu su ba su samu hanya su kara. tunda yanzu rada ya zamanto ko an samu yan targaɗa ka yi ma babu taki sai ka gani buhu ya kai jika ishirin koko fiye da haka nan kenan in ko shi na nan sai ka gani yan kasuwa su kuma sai su ta kashe nasu har shi kai ma sha ɗaya hmm. tunda su sun ka kawo ya sha uku ba su saidawa kenan wannan taimako shi ke sa taki shi tsaya da rangon Me yi ko da yaushe abin gashi Sai na fahimci ka wato noma albasa matsalar shi taki kawai taki ba taki ba kadai babban matsala kuma akwai bancin kuma isansi akwai magani na shan ruwa duka in suka isansi na aka sha mhm. paske in ka diba in kai kasafin kuɗi ka diba kasafi na wajen isansi a cikin jika ɗari in za ka sha wajen sai shirin jaye kware da gaske wajen isansi ne. Mhm. Malayin idi a yanzu gwamnati ta tanade shi wannan takin zamani domin manoma mhm. sannan kuma ta tanade tanadi kamar magungunan da za su iya kashe duk wasu ƙwarin da suke ka iya lalata albasa shin haka ne to a'a wajen magani sa'o'i na aka koya ma manoma su yi aiki da wanga kama magani wanda aka iya samu da abu eh, kama kunnan bedi mm -hmm. ko ko taba wanda ba su da mm. tsada lalle ana ba su horo bisa gare shi mu dawo kan wato hanyar da kuke taimakawa su manoma su lakanci hanyar da za su sarrafa magani domin ya kashe kwarin da suke lalata musu albasa ba ya ne kuke tayar da wannan aiki naku to wannan aiki da aka tayar shi duka wajen gwamnati hmm. tana jawo wasu masu hannu da shuni hmm. suna zuwa suna suna kawo tallafi a yi gonan makarantar manoma hmm. kenan sai a tar da ko mutum ko mace talatin kenan su ne tun dashen albasa har karewa ana koya musu husa'o'i bancin na dashe kuma ana koya musu wagga husa'o'i na sarrafa magani na wanda gashi da dogon yaro ko wani da taba waɗanda ba su da nan musulman ba su da tsada kuma ba su da illa ga mutane ba su illa ga karkara dan za mu zuwa maganukan nan can da wa'antan suka sa akwai illa babban illa ga karkara ga mutane ga ruwan sha ga komi shine babban matsala ana iya musu rigakafi magungunan ta kamata su yi amfani da su na kashe kwari na kashe kwari wanda ya zama to ba su da illa gare su kuma da arfa na gode zan sake dawa gare ka malam duka an san da jihar madawa ta shahara wajen noman albasa shin nau'in albasa guda nawa ne ake da su a nan madawa nau'in albasa kasan a cikin duniya ma ya tashi nau'i 21 21 eh, a cikin duniya na'am eh, muna da su na a Niger koko a nan ma da zancewa nan ma da mu da Violet de Galmi ɗaya na mun kasance ita ce ne muka unhwani ita ce ta hi tsaya eh, ta hi ga wannan kasa ta ta yankin tawa eh ta hi tsaya saboda mm. an nuna cewa wannan shi Violet de Galmi mm. albasa ce wadda take tana da wasu sinadarai waɗanda wasu albasa shi ba su da ita sannan kuma sai cikin yankin ƙasa kamar ta tawa mhm. ɗaya ne ake iya samu waɗannan sinadarai wato kana nufin ƙasar tawa ta sha bamban da wata eh, eh, ƙasar maraɗi ko ƙasar yamin ko ta tilabiri ko ina an ka kai da galmi ba mm. za a yi ɗanɗano irin na wannan ƙasa ta tawa ba eh Allah ya Allah da ya ya taimake tarihin ita wannan albasa wala ta biyu ta galmi kaɗan tarihi da galmi an ka santa kuma akwai wani mutum wanda ya samu irin nan tun daga kamar ina yana ganin Najeriya ne ya samo shi mm-hmm. bisa ga tarihi. Mm. To shi ne zaka sarrafa shi wannan albasa ta haɓaka har ta samu ta yaɗu a duniya baki mm. ɗaya. Ko ina ana amfani da ita. Mm. Eh, Wato a kowace shekara an kesa kamar ton wajen eh, dubu ɗari biyar ake samu na albasa. In an ka samu waɗannan tana ma fiye da haka tunda noman albasa yana karuwa mutane suna karuwa wajen nomanta. Gwamnati kokarin da take na kirkiro ta hanyar da za ta taimaka wajen kafa wata tasha ko wani kwanto Equator eh, na yammacin Afirka a nan madawa domin tafiyar da harkokin albasa. Shin akwai shi koko da bisa takardu ne wannan aiki yake? To mu da yanzu dai bisa takardu na muka ganin shi. Tunda abu dai har yanzu bai wadata bai kammala ba. Ah. Tunda akwai kungiyar da ake so eh, ta sarrafa albasa da ake so a kawa wanda ake mm-hmm. ce masu Tarako. Mm. site ce sosai da kuɗi. Bara eh, minister kin agriculture da na environment sun zo akwai wani dosiye da an ka yi sun ka sun ka bayani sun ka pour validation communication don su mm. samu su ta yadda wannan mm. dosiyekin an diba an gani abubuwa dole sai an sassake su sannan kuma kamar waɗannan abubuwa ne kake ganin ya kamata a sassake don abubuwan da ya kamata a sassake na ɗaya a cikin wannan dosiyekin an gano cewa eh, kuɗin waɗanda za a yi wannan aiki ina za a same su zan miliyar tara zuwa miliyar goma sha biyu kenan dole sai an zo wajen bankuna bankuna sun sa hannayen su sannan kuma sai mutane sun sa hannun jari to shi hannun jari nan na wanda za a sa to akwai wuya mutane suna sa hannun wasanni saboda mutanen mu basu waye ba sosai ta kamata ku taimaka wajen wayar da jama'a ko mu muna <laughs> namu kokari saboda mu an tambaye mu an ce muna mu za a sa eh kamar manomi wanda za a horewa manomi dubu hudu kuma ko ne manomi an ka ce zai sa shi ma hannun jarin shi na mu ma mun sa hannun jarin mu eh manoma sun sa hannun jarin su an ce kowane manomi ya sa jaka goma jaka goma waɗanda suke shine hannun jari dan society ta ta gabaki ɗaya ke ya kamata akwai hannun manoma to shine cikin kungiyoyin mu ko ce kungiyoyi kungiya akwai abin da ta zuwa bisa hannun jari na manomanta don cewa an kai kowane manomi duk shekara zuba dala ɗari biyar dala ɗari biyar su shekara hudu ke na jika goma. duka lissahi wannan nazari da gwamnati ta yi na kafa wannan wuri na eh, bunƙasa albasa a nan ma da wato wannan tasha ya ne ban gani ba to. gwamnati ba ta kama mu ba sosai. muna ba ta kama manoman mu muna ƙungiyoyin mu na muna ka ta haɗu ka tashi bisa ba kafa wannan ƙungiyoyi mm. ko wannan kamfani. wannan kwantuwar. Eh, wannan kwantuwar wannan kamfanin wanda za su sarrafa mm. albasa farsuki akwai waɗanda ka son wannan albasa wadda an ka sarrafa mm-hmm, daidai da kalmi mm-hmm. sannan kuma su manoman ga ta an horar da su mm. an haɗa musu nau'in albasar da waɗannan kamfuna ke so musamman su Nestle mm. masu sarrafa ta su yi ga aron maji da ita da wasu mm-hmm, abubuwa da masu yin magunguna kenan mu wajen mu manomi dubu hudu ne ake to ai ina gane wannan wata dama ce wajen samun ci gaba ku gare ku ku manoma da ma shi wannan yanki na tawa da ma ba karamar dama bace ba karama ce ah. muna nan bisa gare ta ko muna ta faɗi ka tashi sai mun ga an ka wannan kamfani insha Allah akwai waɗanda a tsaye bisa ga wannan aiki kuma mu faɗa ma gwamnati gwamnati dai bai kama mana ba bai ce shira kama mana bai ce bai kama mana yanzu duk za ka ce mana duka waɗannan kokari da kuke gwamnati ba ta ba ta sa hannu ba alhali kuma gwamnati tana cewa tana zuba ma kuɗin kuɗi wajen bangaren noma albasa eh, akwai ma'aikatan noma da kiwo amma abubuwan da ake sa muna mu muna son abubuwan da sun ka wuce na kenan dai ba ku gani a ƙasa ba abin da muke kaga muna ah, ga faɗi ka mm. tashi da kanmu fa bangaren taki wannan alhamdulillah gwamnati ta samu na hannu aka ce eh. ana biki kiran su tace a ah. mu gani a ƙasa to to bare ina da sake dawa gare ka eh, madan Aminatu eh, mun san da mata suna jan namijin kokari wajen neman naka shin yanzu wannan lokaci dalilin wannan albasa mun samu nakan ku don takaici kai kashe ku insha Allah mun samu nakan mutun da dai bukatocin mu ba mu tsaya jiran jiran sai maza sun yi mana sai mu yi abin mu ko na gida ko na daji ko mm. mi iri kuma ƙarin bayani da zani bisa ga magana da Ali yayi mm-hmm. lalle kwantuwar ta shi kungiyoyin maza na manoma mm. amma mata na da yawa ciki kuma har yau an ce ma ji na za a koyawa mm. kenan mu mu ji daɗi ɗayan mu daga noma su ji daɗi kuma shi kamfanin daga san wannan albasa mm. an ce sun ce nan ƙasar tawa ɗaya sun ka samu albasar da adda sinadari saba'in da biyar wanda suka so a halin albasoshin da suka sai suna majin da suka yi sai sun sai wasu sinadari kashi ashirin da biyar su sa ciki su samu wannan ɗanɗano da suka so amma ita na velo da galmi ita ta ba dama damar da sun ka auna wato ita ta duk ta kunshi duk komi da komi da turawa suka bukata kuma sun ka ba mu bayanin suna zakuwa su ba mu horo bisa ga war aka a albasa ba tare da mun takura maka mu ba mun sa takin ga daga muka ashe ta ta rube kuma mm. sun ka ba mu bayanin albasa war aka sai dai ta tasha su in dai ka bi ka'idodin aikin da sun ka ce ka tahiyar da ita sun ka ce su nasu farashi ya fi karhin war aka da ta tasha mm. to kun yarda da waɗannan kalamai nasu mun yarda da kalaman su tun da mu dai yanzu albasa sai mutum shi yi ta shi yi sati biyu uku alhalin matarka ta haihu ko kana son ka sa ɗaya ka lalle ni sun karace ta sha mm. amma shi wanga kamfanin kungiyar na iya ramta maka kuɗi ka tai kai aikin ka har albasa ka ta kai sa nan in ka cire ka biya eh mu dawo kan wannan noma na albasa da kuke yi ku bangaren mata mm. eh, eh, eh, waɗanna matsaloli ne kuke cin karo da su to matsalolin da muka cin karo da su dai kamar dai wada kun ka ji mushen gidan gona idiya ce haka nan na dan ita albasa akwai lokacin yanzu dai nan da gaba da za a kai cikin tsahin in yanzu cikin sanyi bai guda na aka yi maka mm. sati yanzu cikin eh, zahin gar aka sai an yi mata bai biyu ga sati ban gane bai biyu ba eh kamar yanzu tana son ruwa ko da yaushe eh tana son ruwa ko da yaushe mm. eh, da in ta kwara ɗiyan nan eh. to ko da yaushe ta haison tana cikin li'ima tana cikin sanyi in ka bari ta yi abin ga kwaro shi kama maka mm. ita kuma kamar wanda idi ya ce muna samun kungiyoyi wanda ga bamu horo bisa magunguna kahin shi wannan rigakai na tun kwaro bai kama ba in ka yi shi kai gaskiya kana samun dace kuma cikin rahusa kuma cikin abin da a gare ka gida tun da dai da ɗiyan dogon yaro na da kunnan dogon gidan yaro da taba da tanka ko kowane an ba da misalin wani ya kamata a sarrafa shi a gama tare da dan kufuru sai dan kun noma wannan albasa mm. eh, kuna da wata kungiya da take zuwa ta saya gaba daya sannan ita ta je ta saida koko dai ku ne kuke saidawa buhu buhu haka har ta kare an ka bi wani bi aikatari da akwai buhunni ta sha a ɗiba a saida an kun ba buhunni ta sha gaskiya manomi na shiga cikin halin lahaula eh, to ina ganin ba mu hata haka dan za mu sake dawowa kan matsalolin da manoma wannan albasa suke cin karo bari in sake dawowa kan jami'in noman eh, albasa an san da wannan lokaci na zafi tana da matsala al'amari. Shin ya kuke ganin wannan matsala za a rika magance ta? Lalle an fara zafi kamar yanzu ga wanda muke ga yanzu ga albasa ta kwan ba a fara ɗibar ta ba. Yanzu nan zuwa dai wata guda yawancin mutane duka za su ɗebe ta. Lalle akwai zafi To lokacin zahin nan dole na mutane sai sun yi ajiyar ta. Paske albasa ta yanzu in dai ba ka ajiye ta ba to ba ka samun riba. Yo ina ake ajiye ta wai. Ajiyar nan abu kala kala aka ana rudu na haƙi haki ruha mhm. ta haki ana shigihwa talaka mhm. har ta karhe ma ana yi mhm. wadda an ka kawo kamar wanga masu hannu da shuni sun ka kawo kenan kala kala abubuwa na wanda manoma suka samu su ashi albasar su wadda tana yin wata biyu wata uku har wata hudu har wata biyar tana dangance yanzu albasa ana iya aje ta wajen wata biyar ba ta koyin ba eh shina dangance da irin nan wadda ka zabe shi wadda ka noma shi wadda ka aje shi kamar wadda suke cewa yanzu albasar da ka cika ma taki wanga hori ba ta azuwa da kyawu kenan akwai dubarrukan da mutane suka yi wadda su samu su aje albasa har wata biyar tana yin har wata shida paske wanda za in iri na za kai na albasa mm. dole sai ka aje ta har ta wata shida cikin ta na za ka ba yanzu kai wange yanzu irin ga na albasa wake ba da iri manoma su ka noman shi suna noman eh, shi amma kuma akwai iri wanda haka kasashen waje inda kaka ganin takaici lalle Nijar dai inda shike kana ganin Nijar dai har yanzu dai wajen noman albasa ba a ci gaba ba a ci gaba ba violet kin ga da galmi ka gani yanzu sai a kashe kasashen waje Senegal mhm. a saka mu da cikin kwanko mu zo mu yi taya so su paske sun tace su sun san sun samu mhm. sun yi kamfanuka wanda ka tace su eh, amma yawanci eh lahin wani to laihi naku ne ko na gwamnati ne ko na su manoman kankasu to hawa hawa hawa hawa ne na'am yanzu dai wancan laihi wanda za a ca sai dai a ce to gwamnati ta tunda gwamnati inda ta tsara a yi mhm. wannan izin da ta ta samu masu hannu da shuni yanzu an kafa wannan izin tunda yanzu akwai biyole ana ca a yi label yanzu kasashen waje suna nan suna so su amshe ba in ba dan da an kasa sunan galme ba ga albasa da yanzu Senegal ko wani abu sun ce tasu ta mm, akwai yan shekarun da suka gabata lalle kasar Senegal ta so ta karbe wannan label wato wannan tambari na eh, albasar garmi eh. wanda ma an yi ta cece ce ba ma Senegal kadai ba eh. akwai wasu kasashe da suka nemi karbe wannan to ya kuke ganin ta kamata gwamnati ta yi gwamnati wanda a kiyaye wannan albasa ta garmi to lalle mu yi namu kamfani inda ka ga namu kamfani mu yanzu haka mu ma muna da iri tatacce tunda mm. generan yanzu haka suna da iri to yanzu ya zama to ba irin nasu har yanzu ba a san shi ba ai ta sanin me yasa ba san shi abin da yasa ba su gabatar da wannan iri koko dai mutane ne ba su san shi wala to kamar da ka sani haka nan na yanzu hanyoyin da aka bi a gabatar da mutalaka kamar husa'o'in da wadda adda kwai su ne har yanzu sun kai karamci Nijar hmm. inaran yanzu akwai kamar wadda aka noma na asali da menene na iri suna nan littafai cike amma har yanzu ba a samu hanyar za a kai shi wajen manoma ba yanzu irin gashi na nan bana ɗaya na inaran ta ta ceto a kashe da kilo guda abinda suka saida shi da wajen shekara hamsin da biyar bana sai sun kace bari a yi ishirin da biyar biyar a aiko shi nan mutane da sosai suna nan suna noma yanzu sun ganin unhwanin shi kwa to ka gani irin waɗannan abubuwa su ne in ana biyan su lalle irin ran da aka yi ba sai mun tafi ba kasashen waje mu su iri eh zan sake dawa gare ka barin koma wajen malam Umaru Saidu malam Umaru Saidu harkar ah, kasuwancin ah, albasa galmi da kuma yankin tawa ina ganin ita ce hanya hanyar ta neman eh, su neman su samu kuɗin shiga shin yadda kuke tayar da wannan aiki na dillancin albasa waɗannan matsaloli ne kuke cin karo da su ainihi ainihi wajen wanda muke samun karo da su bai kai ga ainihin a kawo mana buhuwa baki su zaka sai yanzu ka an min baƙo ya zaka na faɗa mai yau ka za muka sai da albasa mm. ya yarda wanda bai da baƙo sai zaka ce shi ya saida da wannan kaza kawo min kaya tunda ka ɗauko wannan batu dama shi ne nake so in ji ka taɓo ka in in kuza ku saye albasar ga su masu noma albasar shin kuna baki guda kan farashin da za ku sai da mashi wancan bako ko ko ku ne kuke karɓar galime wajen da na'am muna bako da zai kwashi ba kuɗi mm. in ya bamu kuɗi mu magana yanzu ba ana tada jika takwas ba mm. to sai shi bamu kawa in buhu ɗari biyu kaso mota biyu kaso mota mm. guda amma ba ɗauki misalin buhu guda a kan na ku za ku saidawa sai mu saida shi a kan jika takwas har yanzu in mun da shi jika takwas kenan mai albasa ya zaka nawa nawa buhu a na kaso buhu kaza na kaso nawa nawa suke mace mai mm. jika takwas shi doka ya zo ya ko mm-hmm. shi kamu ba shi kuɗi ne jika takwas din babu babu wata riba ko guda babu wata riba daga gare mu mu wajen riba mai saye eh. in ya zaka shi zai ba mu dala arba'in a kowane buhu a kowane buhu ina mamaki ku zo ku zo ku sai da albasa ana sai da ta jika takwas kuma ku kuma ku zo ku sai da ma wani bako wanda ke so albasa kuma jika takwas abin malam saido eh, yana daure min kai <laughs> babu riba ko guda riba mu ga tana wadda na fara ma mu dilancin nan dala eh. yankin nan ɗaya maka ɗauka yan ko. su kuma suna ɗauka dala ɗari a tsare ne kuke yin shi a tsare na a tsare na meri dala hamsin mm. eh? don meri tana kula da yadda kuke tada eh, wannan dillancin ka eh, albasa ita ma dala arba. na'am dala hamsin kenan har yanzu wa'anda ke jidda ta da bisa sharik mm. su ko dala goma sha biyar biyar na'am kenan kaji wa'anga yan mutum zaka yanzu ka ga hakan ga yana ka tara kenan hakomi aiki ne da dala ashirin dala biyar kuma a lokacin da kuma albasa za ta yi tsada ana da ta jika jika hamsin buhu sannan kuma shi ma jika hamsin za ku sai da buhu. Hakan za mu sai da amma kuma dala arba'in kenan suna annama. Har yanzu. Eh, babu wani eh, tsari daga ciki. Babu ina ganin babu wata riba nake gani eh, ciki. Kenan mun so mu yi kwamiti wanda za mu koma a ƙara mana kuɗi. Kaga dai bushe ɓace mana. Mm. In ka kawo caji ma ya ɓace sai mun biya. In ka kawo baka kuɗin ka sun kai ba bakin abin da ka bada ka bada mm. miliyan uku ko ka bada miliyan biyu an ka ci gama da sauran miliyan sauran jika ɗari. Na jika ta ɗari ko sauran jika hamsin. Don yanda za ka yi ko sauran buhu buhuna ashirin na baka ɗari hudu sauran buhuna ashirin ina son kai. Wato ina fahimce ku kuna ɗauka asara sosai da wani lokaci. Asara ba ya karama. Zaki ina da gare ka <laughs> Malam Umaru Saidu bari in dawo wajen Malam Ali Duka akwai wani ƙarin bayani za kai kan abin da suka faɗi kawo ko abin da Malam Saidu ya ce. Abin da ƙarin bayani. Na'am. Mu manoma ba muke tsaye da kuɗin albasa ba ka ji matsalar da gani. a yato ban gane ba a kuke da kaya kuma a ce ba ku tsaye da kaya amma ba mu ga tsaye da kuɗi ba. Su ake tsaye da wa Su da su da waɗanda adda kaya. masu sayi. Akwai matsala nake gani. Matsala ba karama ba. Saboda mu bisa ba mu na suka sun wahaldar da mu. Mu kawai noma na muka yi saboda rashin rashin rashin haɗin kai na manoma. Malam Idi kuke noma kuke wahala eh. amma kuma ku ce ba ku ce riba wannan noma naku yana ɗaure mun kai. Me yasa ba ku ce riba ba ku da wata hanya ce ta ƙara bunƙasa wannan aiki naku wannan. Na da abin da za a sani eh. shi dai wanda ga saye in ya zaka da kuɗi ne wurin da lalle ya ka taya. Su kuma da lalle tare da mai suke. tunda mu ba mu ba su komi iyakan mu mu kawo albasa na su sai yanzu ku kawo albasa misali ka kawo buhun albasa guda in ka kirawo shi malam da ya saida ma shi cha nawa zaka cha ya saida ma shi a ban ce mai yo me yasa ce min ka za ta ki ba kai baka da incin ka ce ga abin da kake so ban da wannan yanci ban da wannan yanci saboda to wannan ba ka ganin ko ba lahin ku bane kukan lahin mu na na san da lahin mu na hmm. saboda mu ba mu kai guda yanzu manoma ya kamata su yi tsaye su kwaci kansu hmm. su kwaci kansu zama to su ka azu kuɗin abin su yanzu ka tayi agar kana fara zuwa ka ce kaza ka sayi albasa sai dai a ce maka kaza take kungiyoyi mm. na ga sai da suna albasa mm. saboda su kansu guda mm. nan ga ba kai guda ake ba ka fahimta ko mm-hmm. yayi wannan ina dawowa gare ka malam Umar ya al'amarin yake kenan kenan kuke ce riba ku dai kuke da kuke da nama kenan ce na manoma su sun ka kawo mu nan kenan mu idanun su na mu za mu sai da kayan dan kano mu albasa ba ko bai zaka gare ka ba ta yi kai manomi na in mm. an noma albasan nan an ka zo shi wanda zaka gona gona da bai kai sai ta koko inda dilali zai kawo mm. kenan inda dilali zai kawo albasa ta na saidawa mm. wanda zai aje wurin kenan har yanzu yana cikin saidawan nan a'a buhu ka zani ga su ko kuma mun kai haɗin kai na saida mu saida na zamu eto eh me yasa idan kun ka zo wasu wajen masu albasa ba su ku tambaye su nawa suke so a saida musu kamar nawa suke so a saida musu eh. shi wajen nawa suke so a saida musu tun harin ba ya zaka ba a cewa an shiryo a a yanzu gona wani zane ta haya hmm. zan zan kai ka in ba ya zo ke na kuza kuce mishi ga buhu kaza yake eh. Eh, to ai nan ba ai gaskiya bane ke gani ko malam eh? Umaru ai da wani sai kun je wajen manoman kuce ah, musu nawa kuke son a saida muku wannan albasa ya yi kyau ha agades hmm. din da aka nuna eh mm-hmm. dillalle na ka saida albasa agades na'am eh kenan zancen dillanci na albasa dillalle da ka saidawa mu ana nuna mana da agades ba mu zama da agades hmm. yanzu ka taho da mota kana ɗauke da ita nan ga hanyar ga ka taho kana son albasa ta buhuno ana kana samu mm. a gadas in ka zo kana son ka samu inda dan albasa yake ba ka gani sai ka zo kilo 50 daga gadas ka tai daji ka bido ta kinan mutum bai ɗauka kuɗi tai daji wannan da albasa sai ya bi lale na gari shi ko ya san mutanen daji shi kawo musu ki ba su kuɗi kuma dilancin ba ɗaya na ba dilancin a gadas su manomi ma kuɗi suka ɗauka su ba shi tai shi nuna albasa ina gan dole su shi saboda in za a kare hakkin su yadda ya kamata ko eh. yawa to ina da eh. madan Amina wannan matsala kuma ma ta shahi ku kuma ta lalle wannan matsala ta shahi mu abin da ta shahi mu yau sai ka ji an ce buhun albasa na jikka goma sha biyar mm. sha Allah dare guda inda lallan na son ka shiga cikin ɗakuna su da masaya sai ka ji an ce yau buhun albasa ko mu jikka goma wannan abu na ne muna kai <laughs> kenan kamata ya yi eh. a tsaye da mutum uku da mai saye da mai saidawa da manomi amma mai saye shi na son arha mai sai suwa shi na son tsada to kuma an koma wanda a tsakiyar su ya koma bangare guda to ta kakaza ciwo wannan matsala a gane eh me yasa yanzu nan gaba ba za koyi wannan dubara ba ga shi da dillali ga mai sai kuma ga mai noman to lalle an dai haka wannan haka ne ina ganin ta kamata kamata amma ba a cewa mutum biyu mutum guda na tsake su amma hmm. sai ya kare magana da mutum guda shi wance ne shi na can ma shi na haba ba karshen ta ma ya kon gona wurin hakwa albasa tebe da labarin wanda an kai ciniki nan cikin runwa ya eh, to lahin ku ne ku masu noma albasa muna da lahi to yanzu ya kuke so wannan matsala a daidaita ta ya kamata a ce dillali da mai saye da magoni inda duk an ka samu mutum guda an ka tsaye da fara farashi albasa ta yi mm. to yanzu inda an ka samu matsala yanzu sai ka ji albasa ba ta rawaya tashi ba ta rawaya faduwa radda duk sun ka zo yalla ko can hanci suka ba su ko ka suka musu mu da muna gida ba mu sani ba mm. amma sai ka ji an ce buhun albasa jikka goma sha biyar mu ɗauki yare mu tura ku ta ku cire mana albasa sai a cire albasa da kyawai wayo buhunni sai ka ji an ce albasa ta kuma jikka goma to shin laihin nan ga mai sai shi ko ko ga dillali mm. ni ga dillalin nan na shi eh malam ali kana so ka kara kan abin da madan aminatu ta ce wannan lahi dai naku ne wanda kaji ta haɗi ayo ai lahin ku ne ba matsala inda take eh. ni ce maka gonawa mm. ba mu kai guda ba mm. yanzu ya kamar yanda yake to yaushe za ku kai guda ko kai guda sai in mun zaman to mun aza committee wanda ka tsaye da firi muna nan bisa wannan insha Allah muna nan bisa kan wannan hanya za mu aza committee wanda zai aza firi mm. in mun ka aza committee wanda zai aza firi za mu je wajen hukuma mu tabbatar da wannan committee in mun ka tabbatar da wannan committee duk wanda ya taka dokokin da muka tsara to zai gani mu to amma amma ina ganin shawarar da Aminatu ta bada ya kamata ku fara ta tun yanzu ko ga mai saye ga dillali kuma ga kwanan ga da mun kai assembly mm. general da mun kai babban taro namu mm. mun tsaye da cewa kowace tasha maye-mayen tashoshi za mu ɗauko mutane waɗanda za mu tsaye da su ne za su tsaye da firi na gari mm. eh kuma manoma manoma ne dan in ba manoma an ka sa babba mu kwaci kanmu ba ka gane ko dan manoma in ba su kai ɗaya ba waɗanda ba manoma ba su na hakacin harka albasa fa to ira dawa bare dawo gare ka eh, malam idi sai su mun kusa kawo ƙarshen wannan muhawara an san da noma albasa a nan wannan yanki na tawa ana shahara yanzu a gargajiyance shin a nan gaba ya za a yi a zamanantar da noma albasa amma tare da kiyaye wannan nau'in albasa na galmi to na zuwa gaba wanda za a kiyaye da noma albasa shi zamanto na wanda ba zamanto na gargajiya ba lalle sai an yi aiki da dokoki da ilimi na zamani ilimi na zamani kuma ya zamanto tun wajen Da iri da sa taki da magani da ajiya duka waɗannan sai an yi lagari an yi aiki da su. To lalle wannan sai an shaye wa mutane manoma horo sai an yi musu horo isasshen horo wadda za su gane su yi noman nan. Tuske in ka yi noma ba ka yi ba wadda masayi ke so ka ba za shi albarka ba. Kenan dole na an kana noman albasa sai ka dibi shi wannan mai saye wace irin albasa shike so. Tuske yanzu kana ganin albasa da muka noma wata ran ƙasashe masu siyanta da daraja ba ta iya kai can paske me yasa magungunan da muka sawa da takin da muka sawa lalle ya zamanto ba mu manuwa ba su biya ka'idodi tunda izini kin gada za a yi ka'idodi gare ta fa sai an zo ya zamanto noma an nome ta a cikin harkar zamani ne za su sayi mm. tunda su na'urori gare su sai sun auna albasa su gani wani irin sinadari gare su aune da abin gaba zai kai wani lokaci ba ingancin albasa ta galmai ya bace tunda ana so a ah. zamanantar da yawancin aikin alhali kuma ana son a kiyaye eh, yadda noma albasa zai kasance da kuma nau'in ita wannan albasa ta galmi. To ingancin ta baya bace a wadda nake cewa lalle sai gwamnati ta sa hannu sosai tunda sa hannu da za ta yi sosai manoma albasa nan wa kamar da kuka gani ya yi wajen mutum dubu biyar masu noma albasa. Yanzu gwamnati tana kula da wannan bangare na albasa. Tana nan tana yi amma abun sannu sannu na shike tahi. Ba ta zuba kuɗi sosai. Tana zuba kuɗi paske sai muka komo ma kamar wadda mutane suke ta sai ce a'a gwamnati ba sa kuɗi. Kamar in mai hannu da shuni ya zo ya yi aiki a san da gwamnati gwamnati ta faske gwamnati ita ta kawo akalar shi kuma bashi na gwamnati ta ɗauka mai hannun da shunan nan amma talaka su ba su dibi sai su ce gwamnati ba ta yi musu komi mm. a'a gwamnati ita ce bashi na ta ɗauka ta ce zo kai aiki dan ni ba eh, ba ni da muwayan in yi wannan aiki amma sai ta kawo masu hannu da shuni kenan kuma mutane ana na ana yi akwai suka da yawa na ka diba ma dawa kamar kasuwa mm-hmm. wadda za a yi ta zamani yanzu wahi mm-hmm. wadda za ta kai wajen miliyar nawa ana na ana tsari abu da ne kamar aka ca in dambu ya yawa bai jin na fahimce ka makomar noma albasa a nan ma dawa za a cewa dai tana da kyau makomar. Tana da kyau paske ko ba komi ko da nace maka galgashe lalle mutane sun lakanci albasa. Mm. Su kan kansu yanzu nan sai su koya ma wa'ansu can noma albasa wadda ake ba ba su yin ta bana amma kamar wajen irin albasa kama ya zamanto albasa ta inganci kamar ya zamanto albasa ta irin wagga variety wadda ya kamata ko ko wadda aka sa taki ko wadda aka sa magani mm. shi dai ne ba su respect amma kin kingin wa'ansu ka'idodi mutane kai nan nan ma da sai dai su koya ma wani ko yaro ka tashi a gigin kwana sai shi kwa maka ga wadda aka noma albasa ban matsala dai wadda muka ce waggata ta wajen talla albasa kwa paske in ba tsari an kai ba kuma tsarin nan wadda muka ce sai lalle sai da sai da sai da hannun gwamnati kuma sai da dokoki sai an bi dokoki paske tallaka yanzu sai shi noma ko an yi tsari an ce ga ka sai da wata ran kai kana son ka sai da albasa ka dole na ka sai da wani sai zo dan shi na adin likita babu inda sai ta samu jika bakon nan an ce a bari sha uku an ce a yi musu murabus dole sai ga sun kewa kai ni ba bukata ba ni bukata kenan irin wannan bukatu mm. suka sai an bi hanyar da za a shafe ma manoma su ko an yi wannan tsari an ka ce ga doka kenan su wa'anga masu son kuɗi ta an ga wasu banki ka ko kuwa na gode malam idi sesu malam umaru a dunkule mi mi naka ra'ayi kan wannan batu na yadda bangaren naku na aikin dillancin albasa ya za ku aiki ta yadda su manoman su kanka su su amfana da wannan noma nasu tunda in ba su ba ku Allah so haka nan alhamdulillah zance na mu shiga daki da wani dillali ko ko da wani mai isa yi ko ba gone shi zaka a shiga daki a ce mai ga baki wannan magana ta irin wadda mutum kirkirowa eh. kenan har yanzu zance na albasa hmm. farashi na albasa mu muna sai da farashi na albasa amma babu zancen dan bako ya zaka ka kamin kayan kan badda ya kake ganin wannan shawara shawara a kawo dillali dillali mai sai da kuma shi manomin manomin ya kake ganin ta ra'ayi wanda zance yana da kyau inda kike da kyau eh tunda wanda idisi su mai faɗa mana mu komi na na abin kulle bangaren ga uku suka taru ah, da ai abin yayi nan da kwana 15 na kona mun yi wannan taron nan mu tsaye da feri in waga tasha ta zaka ta sai da jika goma wannan tasha ita ma wacan gaba ta tsaya jika goma da sai kowa yana lamba kowa he tambayewa ne nawa aka sai da an yace a yau ni na rige jika tara wanga yace a shi jika goma kai yi to a tsaya jika goma an wanda ya rige haka nan doka ta bugai kenan haka mun ka nuna yanzu takarun da yace suna maka son sai hito to yanzu dai a ganin ka dai komai zai daidaitu an Allah ya sa haka nan muka so a daidaita shi tsab kowa ya ci wani abu mala duka a dunkule mi kake fata a nan gaba abin ne ke fata na ɗai wannan buhu ka a kashe mu shi wanda ake ce buhu wannan wanda sai an yi mai hula mai kilo hamsin. Eh. wanda sai mutum hudu sun taru su aza mutum guda ga kai mm. mu son mu kai a kashe shi sai in gwamnati ta kama shi na cuta mana saboda kaga kai manomi ba ka umfani da shi ba ka ci riba shi mai saye wanda zai taya bai ci riba shi sai wanda za a kai ma can kasar san waje shi ka ci riba shi yanzu ya za ku koyi haɗa kan ku gudun ku ci riba wannan sana'a ta yanzu ko da muke kaga in ka ɗauki agar dole cikin santolo na za a sakuwa sankanti kilo hmm. yanda muke so mu albasa ta komo cikin file dan buhun na sankanti eh. kilo ta hi daraja hmm. na ɗaya na biyu sai an gwamnati ta samu na hannu abinda gwamnati za ta samu na hannu ya zamanto su yan kasuwa a jayo su masu saye sannan su kuma dilalle a jayo su sannan masu kirkiro waɗannan calayen na su ma a jayo su a yi musu horo a waye musu kai bisa ga wannan matsalar saboda mu manoman wannan buhun kashe mu yake yake ba a san kilo ko nawa aka ɗauka ba yanzu a dunkule a kake ganin makomar albasa albasa lalle lahiya lumi ne abinda an matsalan mu kawai kasuwa kasuwa abba mu da ba mu samu mu kai albasa san waje mu a matsayin mu na dama ce ba ku da ko gwamnati bai ba ku wannan dama ba ai ba gwamnati ga ba mu dama ba gwamnati bai ba mu dama tunda muka ko kamfanoni na namu kungiyoyi na namu na kanmu kenan mu abinda muke so albasa a kai ta san waje menene a kai ta san waje har ta kai turai yanzu in ka diba marshe wanga na Afirka ta yamma abin ga fayi ba Holland mm. duk ta yi occupation wajen katsan miliyar suka amsa ga ƙididdiga da an kai katsan miliyar wa ake suke samu cikin Afirka ta yamma fa alhali kuma albasar mu ta hita su yanda ka radi haka albasar su take domin mm. abin da muke so gwamnati ta sa mana hannu na ɗaya na biyu sannan hukuma a gurguje eh sa mana hannu bisa harkar kwantuwar mu zamanto muna aiki kwantuwar mm. sannan na uku mm-hmm. ya zamanto su lallai su zamanto sai sun shawara da mu gonawa sannan sai kuɗin albasa amma bai yiwa na su lallai su tsaye da kuɗin albasa alhali kuma muka noma ta ya kamata su ma su dibi wannan bangare samu riba da suka samu mu mu samu riba da muke samu dan saboda albasa nan kasan madawa cikin harkar kwantuwar abinda muka kyasta miliyar takwas zuwa miliyar goma duk shekara waɗanda ke shigowa cikin kwantuwar sannan mary tana samu ita ma sannan duwan tana samu kenan arziki na wanda Nijar babu abinda ka bada arziki kamar albasa nan cikin kasan mu ta Nijar talaka ya kuɗi sai da albasa talaka ya wadata da albasa na yake wadata ta babu sana'a da ke ba da kuɗi. Na gode Malam eh. Ali Duka, Madan Amina Ilyasu a gurguje mi kike fata a game da wannan sana'a ta ku ko noma albasa a bangaren ku mata. To mu da abin da muka fata kuma roƙon da muka yi kuma shawarar da muka badawa ga su dillalle dai har yau. Yanzu kaga akwai wani a gurguje wani dan hali da suka yi radda baki ga ciko su yi ƙari radda yan gari ga ciko a rage. Kenan so muka a yi farashe da ba kora dan gari a yi adalci wanda an ka sai da ma dan gari a sai da ma bako amma bai yiwu a ce yau buhu na kaza a marar da bako ya zaka dan da samu dan kari to ina ganin masu sararan studio kalangu ina ganin da wannan kalamai na Aminatu Iliyasu wato manomiyar albasa nike ganin muke kawo karshen wannan muhawara wadda mun kai kan batun noman albasa wani damamaki ne wannan noma albasa yake kawowa wani ci gaban tattalin arziki ne yake kama wannan ƙasa ta mutan jihar matasan ma wannan yanki na tawa musamman ma ita ma dawa kankanta abin da za mu riƙe ne dai noma albasa noma ne kamar sauran noma amma noma ne wanda zai taimakawa talakawa ba zai taimakawa talakawa ba sai gwamnati ta sa hannu ba zai taimakawa talakawa ba sai gwamnati ta sa ido ta yadda waɗannan manoman albasa su samu wannan riba tasu su samu yadda za su kiyaye su kula da arzikinsu su kula da al'ummarsu su kula da ƙasarsu wannan noman albasa yana da karfi sosai a wannan kasar tamu ta Nijar dole magabata dole sai sun sa hannu sun taimaka ma manoma ta iri ta kuma magunguna da kuma taki na zamani domin kula da wannan albasa ta galmi domin a kiyaye albasar galmi domin a duniya ta shahara kuma muna fata su kuma masu dillancin wannan albasa su yi adalci yadda su za su amfana musamman ma wanda ta kamata su amfana su ne manoman malamai mun gode a nan ɗakin magana mun samu halartar ma malam idi eh, sai wato jami'in noma sannan kuma mun samu malam umaru saidu wato dillalan albasa da kuma madan aminatu iliyasu manomiyar albasa kuma tana cikin kungiyar mubudina kamu sannan kuma mun samu malam ali duka shi ma manoman albasa kuma yana cikin kungiyar nan ta masu noma albasa ta mai zamani mun gode da kuka samu halarta a cikin wannan muhara da muka yi a nan ɗakin magana na gidan rediyo sarauniya a nan madawa a madadin madadin malam saini isaka da ya tarfa min neman injin ni malam malamin ke kici da ku a huta lafiya sai wani jikon.